اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mai sadu wannan masallaci mai albarka majid wasiya da kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala yammacin alhamis bakwai ga watan safar shekara ta 1442 wanda kuma shi ne daidai ga 24 ga watan tara miladiya ta 2020 majalisun na karatun tafsirin alkurani mai girma inda muna cikin tafsirin surat safat za mu kai shi aya ta gaba mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون Allah madaukin sarki yana ba mu labari game da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya ba mu labari cewa Annabi Ibrahim yana daga cikin ƙungiya ko tawagar Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam da Allah ya ce wa inna min shi'ati da Ibrahim daga cikin tawagar tsatso kungiyar Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam akwai bawanmu mu Annabi mu. dan aiken mu ji Allah mai suna Ibrahim إذ جاء ربه بقلب salim allah ya ce tana musu ya muhammad sallallahu alaihi يزوى يجوى yayin da zuciya da take lafiyayya yau sai Allah ya ce in qala li abi musu yayin da annabi Ibrahim ya ce babansa ya ce babansa tana musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Ibrahim ya ce babansa wa qaumihi da kuma tawagar mutanensa da ‘yan uwansa da ƙabilarsa da mutanen garinsu ma za ta abudun me kuke bautawa ne kuma bayan Allah a wannan Allah yana bamu labari cewa annabi Ibrahim ya biyo ga mahaifin shi Azara cewa ya zo a babin ya ja hankalin mahaifinsa da kuma tawagar danginsa da zuriyarsa kamar da galibi idan za ka fara nasiha kana farawa ne daga gida kamar da Allah ya sarki shi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'anzir ashirata kal aqrabin wallahi ya muhammad kai gargadi ga dangin ka makusanta kaga anan ma annabi ibrahim shi ma da zai fara wa'azi baban shi sanar baban shi ne sai da gumaka to sai Allah ya annabi ibrahim ya fara wa'azi ta bangaren babansa ya ce ya baba bayan wai me kuke bautawa ne kuma bayan Allah bayan ya gama da mahaifinsa sai komawa ga al'ummar gama gari gaba ɗaya yake ce musu ma za ta abu wai mai kuke bautawa ne wayannan gumakan da nake gani da wannan mutum mutumin da nake gani shin kuna ga kun rike su ne a matsayin abin bauta su ba ku ci su ba ku sha su ba ku lafiya shin haka din yana yiwuwa kuwa malamai suka ce anan ya musu inkari ne inkari taube inkari na nuna musu illa da banar abin da suke yi kaga babu yadda za a ce shekara ka 20 30 40 kana rayuwa tunda kuma sai yau ne tukunna kai ji daji ka sassako gunki ko ka zo gidan sa annabi wani wajen baban sa azara ka siya gunki kuma ka ce wai wannan gunkin wai shine ka shi yake baka ci yake baka sha yake baka lafiya a lokacin da babu gunkin wa yake baka ci wa yake baka sha kamun ka je ka siye shi ko kamun ka sassako shi malaman duba suka ce in muka kula da wannan ayar da Allah yake ba mu labari game da annabi Ibrahim Allah ya ce iz qala li abihi tina musu ya Muhammad a yayin da annabi Ibrahim yake cewa babansa da mutanensa to sai malamai suka ce galibi duk lokacin da ga is a Qur'ani iz alifin bil kisra da zayin bil sukun galibi in ganta a Qur'ani tana zuwa ne domin baka labari fi'ili bi abin da ya riga ya wuce a baya kuma sannan bayan abin ya riga ya wuce tana baka labari akan wani yanayi da wani abu ya faru tana baka labari akan wani zamani wani zamani zarfu zamani wani zamani wani abu ya faru muna da zaman muna da zarfu guda biyu ko dai a ce a baka labarin wani yanayi wani abu ya faru ko a ce a baka labarin wani lokaci wani abu ya faru ko dai mu ce zarfu zaman ko zarfu makan ko a baka labarin wani waje wani abu ya faru ko a baka labarin wani lokaci wani abu ya faru idan muna magana sai mu ce a lokacin sanyi ai an yi kaza a lokacin zafi ai an yi kaza muna ganewa yanzu wannan zarafin kaga yana nuna maka lokacin faruwar abu da safe an yi kaza da rana an yi kaza wannan zarf ne da yake nuna maka lokacin faruwar abu sannan akwai zarafi da ke nuna maka waje ka ce ai mini kaza a masallaci ai a masallaci na bashi kudin sa a masallaci ne kaza yanzu wannan da kake cewa a aitu malu fil masjid na ba wa wani kudin sa a cikin masallaci yanzu wannan filin zarafi. zarafi ce da gina maka wajen da wani abu ya faru Allah ya sa mu fahimta to abin da malamai suke so mu gane shi ne ita is a Qur'ani ganta galibi wannan is din ta fiye zuwa ne ta nuna maka wani abin da ya wuce shi sa kana karatu kullum ka dinga kula in ga is galibi ta fiye zuwa ta nuna maka wani abu ne da ya riga ya wuce wannan abin ya riga ya wuce a baya yanzu kaga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tsakanin shi da mahaifi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu nawa shekaru ne da yawa to amma ga shi yanzu Allah yana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda an ya faru da annabi Ibrahim manzo Allah kuma yana ba sahabbai labari yanzu ga wannan na maka cewa wani abu ya faru ne a baya kuma yana maka wani lokaci da abin ya faru Allah ya sa mu fahimta kamar misali irin wannan Allah masarki yakan nuna mana irin wannan a cikin Qur'ani da yawa wanda zamu fahimci wannan abin da malaman lugha suka faɗa cikin wannan kalma mai albarka da cikin wannan aya mai albarka kamar misali a cikin surat tauba aya ta 40 faqad nasarahu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار kaga anan Allah yake cewa faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah madaukin sarki ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nasara kaman ka ce yaushe sai Allah ya ce iz akhrajahu alladhina kafaru a yayin da kafirai suka koyi annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka shi da abokinsa in a yayin da a wancan lokacin ya kori sahibi ila ta hazin yana ce abokinsa abubakar siddiq kada ka damu kada ka tada hankalinka inna a ma'ana allah yana tare da mu kuma zai kama mana agaji yanzu kaga wannan lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai yake karanta sahabbai wannan ayar ai abin ya riga ya faru ya wuce ne a baya dan yanzu wannan annabi yana ba wa sabai da yana karanta musu wannan ayan ne kamar yana ba su labarin hijirarsa ne tsakanin su da Abubakar Siddiq lokacin da suka baro garin Makka za su taho garin Madina kaga wani abu da ya riga ya wuce Allah ya sa mu fahimta sannan wani lokaci Allah wa sarki yakan kawo ita wannan kalma amma sai ya jingina mata lokacin ma kawai kai sai da za ka fahimta yanzu kaga a baya mun ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iz qala li abihi yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa wani abu ne shekara biyu da ya riga ya wuce amma daga ji da kai ka san wani lokaci ne wannan abin ya faru wani abu ne wani lokaci ne abin ya faru ya riga ya wuce amma Allah bai nuna maka lokacin kai tsaye ba to amma idan ubangiji ya so wani lokaci sai ya kawo ita wannan kalmar ta is ya nuna maka abin ba ya wuce kuma Allah har sai ya nuna maka lokacin ma da abin ya wuce din Allah ya sa mun fahimta kan misali cikin suratul ali imran aya 8 Allah ya ce rabbana la tuzigh ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إذن كان في سورة آل عمران آية 8 الله يكفي ربنا يا أبن جدهم la tuzigh qulubana Allah kada ka zame zukatun mu Allah mana Allah kada ka zame zukatun mu kan musulunci da imani da ka ga yanzu anan sai ki cewa rabbana ya mu la tuzigh qulubana Allah kada ka zame mu kada ka zame zukatun mu akan imani da musulunci wannan addu'a ce ya kamata duk musulmi ke yawan yi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب saboda wani lokaci sai ka zo jan mutuwa sai zuciyarka ta zame sai ka ta zame sai ka mutu arni kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli nari fi dukhulaha manzo Allah yace ɗayan ku zai rayu kan musulunci yana sallah azumi zakka aikin hajji biyayya komai yana yi har sai ya rage bai wuce sakan goma ya mutu ba min talatin ya mutu ba kawai sai ya bauɗe daga ya bauɗan nan sai Allah ɗauki rayuwarsa a bauɗe sai je shiga bauta to shi sa ake so kullum ke addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma Allah ka datar da mu ka hore mana ka ba mu kyautar rahama daga gare ka ya Allah innaka antal wahhab Allah kai ne mai ba da rahama ga bayanka da ka zaba ba tare da sun ba ko naira ba. kare anan wannan ayar Allah ya nuna mana lokacin zarfin ma Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz a bayan hadaitana a lokacin da Allah ka riga ka shirye da mu da a nan Allah ya kira is ta nuna maka aikin da ya riga ya wuce kaga yanzu bayan ka riga ka shirye da mu ya Allah wani abu da ya riga ya wuce kuma Allah sai ka lokacin kenan ba Allah yana nufin yanzu ne kuka za ku samu shiryar ba ko a gaba ne za ku samu Allah ya ce a hadaitana Allah a lokacin da ka riga ka shirye da mu wa hablana min ladunka rahma sannan ya Allah ka datar da mu ka ba mu kyautar rahama da gare ka innaka antal wahhab sannan a cikin suratul zilzila aya ta hudu Allah ya ce yawma idin tuhaddisu yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha in ta ga nan ma Allah wanda sarki yake cewa yawma idin tuhaddisu akhbaraha ranar da zamu mu girgiza ƙasa in ji Allah idan zulzilatil ardu zilzala kai kana jin wannan kasan bala'i za a fuskanta kadi kana mana idza zulzilatil ardu zilzalha kadi mana wa dukka dakkan dakka ka san dakka za ya yi ya mana ka san dakka za ya yi haka zulzila ba sai an ga fassara ba bai Allah ya ce yadda zamu girgiza sa matakar girgizawa daga za a girgiza ta duk wanda suke cewa za su bari shine Allah ya ce yawma izin a wannan yinin kaga izin ta zo a cikin yawma izin a wannan yinin a wannan yayin Allah ya ce to hadithu akhbara kiyama za ta ba da labari ƙasa ƙasa za ta ba da labarin duk abubuwan da suka faru a kanta wallahi duk abin da muka kan ƙasar nan sai ta ba mu labari inda ka taka inda ka je inda ka kwanta inda ka zauna duk abin da kai akan ƙasar nan wallahi sai ta ba ka labari يسأل الله سيركي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا نعم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله بركة سيركي على القيامة al na kusimu ala afwahihim Allah ya ce ranar da zamu rufe bakunan mutane dan adam ya saba karya a ko'ina sai ya yi tunanin a gaban Allah ma ƙarya zai yi Allah zai ce ka kaza sai ce Allah malaiku da suka mu to ga littafin mala'iku su rubuta ya ce Allah da dama tsakana da malaikan da yake kana tun ina zai na fahimci baya kauna ta malaikan sharri ya mun ya Allah a'a Allah ya ce to ya ce ka taba da hannunka ka taka da kafarka ka faɗa da bakin ka ya ce wallahi Allah ƙarya ya mu a Allah ya ce shikenan bari mu bakin Allah ya sai mu rufe bakin dan bakin shi fatu kallimuna aidihim Allah ya ji hannu ba da bayanin da kai hannu sai fara magana ya ce nayi kaza nayi kaza na taba kaza na taba kaza na taba kaza na taba kaza wa kafafuwa kafa ce Allah na joje kaza na joje kaza na taka na joje kaza na kafa ji sai ta ba da labari mm-hmm. yasa jimmi hankali jimmi hankali kafin kafarsa ta je waje in tana so ta je sai ya tambaya idan ta ji ranar kiyama me za ta ci ina za Allah ta ji ta hannunsa idan zai taba sai ya fara tunani yanzu idan wannan hannun na taba da shi a ranar kiyama an taro tun daga annabi adam har mutumin karshe me hannun nan zai gaya wa Allah na yi da shi ka auna ka gani mana a wannan ko yanzu muna ganin ka gashi mutumin kirki sai hannun ka kawai fara magana ya ce, ai kafin ka tafi masallaci kai kaza kai kaza kai kaza wallahi saboda mutuwar jiki da jin kunya duk za ku ta masallacin nan mu kyale ka gobe kuma kai mai kunya ne sai kawai baka fito waje ba wannan ba iya mu ya mu ma kenan mutanen da ba mu ce mu nawa ba amma idan aka ce a fili kiyama waye san wani adadin ba Allah ba to shi yasa Allah mai sarki yake cewa ranar kiyama kasa ranar kiyama kasa yawma idin tuhaddisu akhbaraha Allah mu sai kaga anan ya kawo kamar ma kiyama ta riga ta tsaya ne kawai shi yasa Allah ya ce yawma izin yawma izin a wannan yinin da ya riga ma ya wuce din kamar ma ya riga ya wuce a wannan yinin to hadithu akhbaraha kasa za ta ba da labarin abin da muka aikata a kawunan ta Allah ta sa muna cikin masu tsira a wajen Allah kiyamar kamar ma an riga an yi ne har an gama har kasan mata ba da labari Allah ta sa muna cikin masu tsira sannan wani lokaci karo na uku malamai suka ce saboda kwarewa qur'ani ka gane littafin nan ba daga mutum yake ba daga Allah wani lokaci sai ta zo ta izin amma za ta aiki makulan biyu a nahu akwai abin da ake cewa fa'ili wanda ya aiki kamar ka ce abubakar ya ci abinci abubakar ya ci abinci ya za abubakar haka shi aikin aikin abincin shi ne shi ne aikin aikin da abubakar ya dila ne akan abinci ba to wannan shi abin da aikin mutum ya dila a kai shi ake cewa makulan biyu ƙwarewar ƙur'ani wani lokaci da Allah ya ga dama sai ya rikidar da wannan kalmar sai ta juya ya zama aikin da za ta yi shine aikin wani ya bira a kanta za ta nuna maka cewa aikin da Allah ya yi ko aikin da wani ya yi ita kalmar za ta na maka aikin kamar ya zo ya bira ne a kanta ga shi dai ba kalma ce da za ta tare wani aiki su ba kanta ba amma saboda ka gane qur'ani maganar Allah ce Allah ya isa kai irin wannan maganar ba wanda yake cikin larabawa sai Allah ya nuna maka cikin qur'ani kan misali a cikin suratul araf aya 86 Allah ya ce wala taqawdu bi kulli sirat ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة Allah ya ce wala taqawlu bi kulli sirat Allah ya ce kada ku dinga zaman jaku a dukkan hanyoyi tu'iduna wa juna an sabilillah abinda Allah yake nufi yana magana da kafirai cewa kada su dinga zama a dukkan wani hanya dukkan wani tafarki da za su hana wadda suke so su shiga musulunci su ga cikin musulunci Allah ya hana haramun ne mutum yana so ya fahimci addini ko yana so ya shiga cikin musulunci ko yana so ya yi sunna kai a matsayin shi kana yaya ko uba ka ce ba zai yi ba Allah ya ce ka fada cikin wannan aya ka kyale mutum kowa tsirarsa yake nema gaban Allah ranar kiyama babu ruwan Allah da kai ne babansa babu ruwan Allah da wannan dan kare kowa ta shi zai to shi yasa Allah yake cewa kada ku zauna a dukkan wasu tafarkai tu'aiduna wa tasudduna an sabilillah kuna wa mutane alƙawarin ƙarya cewa kada ka damu ka bi addini na ka bi tafarki na idan mun je gobe kiyama gaban Allah zan kwace ka zan farshe ka zan tsallake da kai siratin wutan ma zan wutar da kai kada kai duka mutum wannan karyar saboda baka isa ka taimaki kowa a filin kiyama sai idan Allah ya baka daman ka taimake shi yasa Allah ya kisa to idan wata sujjuna an da gashi kuna hana mutane bin tafarkin Allah mutum yana so ya shiga musulunci a zamanin sahabbai sai a hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya da'awa garin makka mutane na so su musulunta amma iyayensu suna tsoratar da su iyayen suna hana su wasu ubannin gidan suna hana su wasu gashi na abubuwa kala kala ya faru Allah ya ce man amana wanda ya riga ya imani da Allah wa ha'i, wajen kuna warba kun karkatar da su sun bar bin Allah sun koma bin wani wanda ba Allah ba sun bar bautan Allah sun koma bautan gumaka sai Allah ya ce wasu Allah ya ce ku tuna ku tuna ya ku nan masu su hana mutane bin Allah iz kuntum kadin ka kalmar ta zo iz kuntum qalilan a yayin da kuke yan kankan ya ku musulmai ku tuna kuna da rauni iz kuntum qalilan a yanda kuke yin kankani fakassarakum yau da gobe Allah ya ba ku kariya Allah ya ba ku taimako Allah ya ba ku agaji gashi an zo an wayi gari Allah ya ce yau kun yi yawa wanzu kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce ku dan yi zaman jaku da annabi sallallahu alaihi wasallam kai da sahabban ka dan yi zaman jaku ku jira ku ga yaya karshen mabarata zai kare yanzu nan izin nan aikin makulan bihi take yi da kaman aikin ya zo ya sauka ne a ta aikin wayannan mutanen da suke hana bin mutane tafarkin Allah suke hana su bin annabi sallallahu alaihi wasallam suke hana su bin musulunci kaman aikin kaman aikin barnar da suke kaman kaci ya sauka kan izin ne Allah ya sa mu gane wani lokaci ne Allah ya so in Allah ya so ya nuna maka cewa Qur'ani daga Allah yake Allah wani lokaci sai ya cire aikin ka yanzu muka ce aikin wa inna mutane ya sauka ne kan izini to idan Allah ya ga dama sai cire aikin da aiki zai a akan sa din sai kawai kira ta sai a wuce zancen kai idan kai wannan uslubin a wani yare wadda ba larabci ba a wani yare wadda ba yaren Allah ba a wani uslubin da ba Qur'ani ba ba za a gane magana ba kawai sai ka ce na ci to ka ci ne ka ana buƙatar ana buƙatar a jire ka ci to amma wani lokaci sai ka ce na ci na tafi na ci tafi na tafi kaga da ce na abinci sai na tafi ba to amma suka ce na sai tafi to wani abin da ka cire wanda ya kamata ake kai da a kai da ka cire shi in kai ne kai irin wannan yaran to lalata magana ka za ka yi ba ma wanda zai gane to amma shi qur'ani saboda kwarewarsa ka gane cewa daga Allah yake Allah yana yin haka kuma kowa ya gane magana misali من suratul maryam aya 16 واذكر في الكتاب Maryam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله يتنا مسيا محمد صلى الله عليه وسلم أنبتا مسي في الكتاب مريم أسكن ولا لتافي نكنا كنا القرآن أنبتا مسي في الكتاب كنا القرآن لا بارنا أنا مريم البتول mahaifiyar annabi isa wadda ta haifi ɗa babu ciki babu miji babu saurayi bata ma san namiji ba allah ya ga dama ya bata ɗa kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam babu uba haka Allah ya halicci annabi Isa babu uba annabi Adam ba uwa ba uba Hawwa'u daga namiji babu mace shi kuma annabi Isa Allah wa sarki ya yi shi daga mace babu miji wannan Allah ya sunna maka cikakken kudurarsa da aka babu abin da yake gagaran Allah Allah ya yi dan adam a mataki guda hudu ya yi dan adam ba ba uwa ba uba ba namiji ba mace shi annabi adam alaihi salatu wassalam sannan Allah madaukin sarki yayi namiji yayi mutum daga mace babu namiji shine annabi isa alaihi salatu wassalam Allah sai juya sai ya yi mutum dan adam daga namiji babu mace ita ce hawwa'u ai ba jin Allah ba ka cire ta daga cikin namiji ne babu mace to mu kuma sai Allah ya mu gama gari uwa da uba su haifo mu duk wanda ya zo ya ce mana ai shi ma wata ta yabe shi babu baba sai mu ci takurin kusa a ah, in ta ce mana ba ta da aure kuma namiji taba neman ta ba kuma ga ta yi fada Allah ba zai ba wai Allah zai gagara Allah ba Allah zai iya kawai abin da ya faru kwanan nan a a jihar ba Taraba ba a jihar Niger Niger an samu wata yarinya shekara ta goma sha uku sha uku tun tana shekara goma sha uku ta samu ciki wai ba ta taba sanin namiji ba ba ta ma da saurayi ba ta fita a gida ta samu ciki cikin shekarar shekarar ta biyu shekarar ta biyu a jikin kuma ta haifi yi shiga shin ɗan namiji san tile ne da ta samu yanzu kaga duk bayanin da zaka ai ba za ba za gamsa ba ita ba to anan amma Allah mun ci ne anan sai yake ba mu labarin cewa ya Muhammad ambata musu a cikin Qur'ani labarin na na Maryam dan ta kai ambaci labarin saboda abin da Allah ya kanta na abun ban mamaki izin ta bazat kaga izin ta zo aikin nan kamar kai ka ce aikin da na na Maryam din ya faru ita ya saba kai izini In intabazat Allah ce ta tsallake mutanenta intabazat min ahliha ta tsallake ta bar mutanenta gaba daya ta tafi wani waje makanin sharqiyya wani waje mai nisa wanda yake gabas da baitul maqdis Allah ya tsanta yanzu kaga anan wannan usulubin qur'ani kan zai iya magana da shi kalmar da ya kamata a ji a kuna abin da Allah ya kamata ya gaya mana to amma Allah sai ya ce Allah sai ya dauki aikin da zai faru aikin da tana na Maryam ta sai Allah ya daura akan is تنسكي سورة ماجدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنزل جعل فيكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله يسوع إذ قال موسى لقومه يا محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya ce tuna musu kaga istinta wani abu ne da ya faru a da ya riga ya wuce Allah ya ce suna musu ya Muhammad idh qala Musa li qaumi yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane da tausayin na annabawan Allah ana dukansa ana zaginsa an ce masa yana da ƙaba an ce masa yana da kaza an ce masa amma duk da haka annabi Musa bai dena kiransu ya ƙauni ya ku mutane na ya ku jama'a ta uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah madaukin sarki ya muku ya ba ku lafiya ya ba ku rai ya ba ku abinci ya ba ku gani ya ba ku ji ya ba ka. ya ba ka ya ba baka wa in tawaddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ka lissafa ni'imar da Allah ya ma gangan jikin ba za ka iya ba ya a nan za ka shafi wuta an jima kaɗan sai ka ji kana jin fitsari ruwan da ka sha ba shi yake fita ba za ka ci tuwo tuwon ya cika ɗaki da kai shi har ba ka Allah Allah ya kare amma in ka ci da daddare da safe sai ka ji bayan gari idan ka ji kana bayan gari sai ka toshe hanci binciken da cewa tuwon da ya fi kanshi an kashi shi shafuwa ne eh kai ka san abubuwan da Allah ya yi a cikin ka kake fitar da wannan bayan garin lafiya lafiya shi yasa an ka fito a baki sai ka ce gobara na ka me yasa ka cewa gobara na kana cewa ya Allah raba ni da wannan bayan garin da kai Allah godiya da ya kamata maka Allah wallahi ba zan yi ko ka yafi mini Allah saboda wannan bayan garin raba ka da shi ai ba karamin ba ce a wajen Allah ko ba shi a rufe Allah ya ce buɗe ta kai kai kai juyi kai juya baki mai in kai juye kuma can kuma sai sake ruwa ko ba ta sake ruwa ba sai wani ya sake ruwa wai sai wani aikin ba Allah ba ya je ku ya dauki hanyar fita kuma ya zo ya fita lafiya kalau kana yi babu nishi babu zufa babu komai in ba Allah ba wai zai maka wannan ni'ima to sannan su mutanen banu Isra'ilawa ga ni'ima da Allah ya musu annabi Musa yake cewa ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku irja'ala fikum anbiya'a abu na farko da Allah mai sarki muku shine ya sanya annabawa a cikin ku annabawa cikin banu isra'ila su da jerin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa banu isra'ila da su mun anbiya annabawa ko jerin wani suke musu idza khalafa nabiyyun in wannan annabin ya rasu to wani zai zo a sa wani na rasuwa wani zai zo wani na rasuwa wani zai zo sai ka samu a cikin garin annabawa guda 30 50 60 100 ga su nan barjak annabawa wannan annabi kaza can annabi kaza can annabi kaza can annabi kaza izjala fikum anbiya Allah sarki ya sanya annabawa a cikin ga su nan barjak wa ja'alakum muluka Allah ya sanya ku sarakuna Talut jalu sarakunan Banu Isra'il annabi Sulaiman sarki Allah ya ba ku sarakuna ga su nan man sarakuna wanda ba ta yin irin sa ta yi duniya ba wa ta kuma Allah kuma ya ba ku wani abin da malam wuce a min alalamin Allah bai ba wa kowa a tarihin duniya ba me Allah zai ba wa dan adam sama da annabta babu ai duk gadaran mutum a duniyan nan duk kudinsa duk mulkinsa duk arzikinsa duk girmansa duk shekarunsa yana buƙatar malami a tare da shi saboda akwai abin da zai rikice sai ce ya kira malami me kuɗin da ya fi kowa kuɗi a duniya idan da musulmi ne akwai lokacin da misali matan shi ta mutu ta mutu ta bar biliyan goma ai ba zai yarba ba saboda shi ba malami ne sai ce a ji a kira malami yana buƙatar malami sannan shi ta rikice malami azumin shi ya rikice malami sahu ya same shi malami amma wannan a haka ma malamin ba annabi bane malamin ma magajin annabi to balantana su bani isra'ilawa annabawa Allah ya musu a cikin su shi sa yake cewa su gode wa ni'imar da Allah ke sarki musu bai kamata su ba Allah butulci ba shi sa idan ka Allah butulci Allah sai dauke ni'imar da maka haka Allah yake in ka masa mutunci inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan Allah ya baka ni'ima sai ka gode wa Allah baka masa mutunci ba Allah madaukin sarki ba zai dauke ni'imar ba amma daga lokacin da Allah ya baka ni'ima sai kake masa mutunci da ni'imar Allah ne ga dama daidai sai a waya gari wannan ni'ima ya dauke ka ina ruwan Allah yau idan ka dara ka gani ido kuke da shi idan Allah ya ga dama nufi goma sai da baka da da za ka yi labarin wani wa Allah lafiyarsa idansa lafiya rarɗan ko google baya sawa amma da Allah ya so ya jarrabe shi a 'yan kwanaki kawai sai idan idan yana yin baya yana yin baya tsakanin kwana biyu kawai yana kallo kuma an ji asibiti ce ba zai taɓa yi waya gani ba waya gari ma ya ɗauki masa wannan ni'imar Allah shi yasa annabi Musa yake cewa ku cire ni'imar da Allah ya ɗauki sarki mu kada kuwa Allah ku kirci yanzu a nan ma is kaga aiki makulan da take yi har imran ayat 1 wa tasbihu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله يتي واعتصموا بحبل الله الله يتي لكم مسلمين wannan shila ce Allah ya gaba ɗayan mu kowa da kowa Allah ya ce ga shila ga general announcement kowa ya ji Allah ya ce in dai kana neman tsira gobe kiyama to wa tasimu bi hablillah ku rike igiyar Allah mai karfin da ba ta tsinkiya ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kowa ya rike ta kam kam kam wala tafarrabu Allah ya ce kada ku raba wasu sun yi can wasu sun yi can wannan sai su yan kaza wannan su yan kaza wannan su yan kaza Allah ya ce ba a yadda ba ku junkule waje daya ku bi karantarwar Qur'ani ku ku bi karantarwar mahaifi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutanen Madina ya ku larabawa ku tuna nimar Allah madaukakin sarki akan ku iz kuntum a'da'an Allah ya ce a da kar ku manta ba ku ba abokan gaba ne aus da kazarci akwai lokacin da suke shekara saba'in suna yayi ba a taɓa tsare cuta ba kuma duk yakin ya faru ne akan biyar akan buduwa akan asuwa kusan asuwa ba yanzu ba a cewa asuwa yi jami ake cewa asuwa budurwa kawai wannan dan aus yana son budurwa sai wannan dan kadar da ya ce yana son ta shi kenan tsakanin wannan da wannan kamar wasa ta fara sa isa kawai wannan sai kashe wannan wannan kabilan wannan sai sai kashe mutum daya can aka fara bombs ya yi sai da aka shekara saba'in ana yi kai akwai yaki sai kashe ya mutum ya mutum dubu saba'in a kan kare jan haka ake ba shi sa kake ganin dubu kana ganin da ganuwa in ka je kano ka jance bayila ka je sokoto ka jance ganuwa ka je ina ka jance ganuwa ya idan dare za a maza za a taru kartan maza su ta bakin gari kwana za a kulle gari maza suna bakin gari saboda kuna basu su ne ku gani domin yaki ake ba shi ba biyu amma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo garin Madina manzo Allah Aus suka shiga musulunci kanda suka shiga musulunci sai aka wayi gari wanda tsakaninsu hanya kasuwa ta raba ga yankin mu ko karnukan su wannan karan wannan ya san ba zai je wannan yankin ba karan ya san ba zai je yankin nan ba ko yara ba sa wasa yaro daga Allah ya shi yana yana girma ne da abin a kwalwarsa yake tashi amma sai aka waye gari ya gasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan na hausa gari sai kwanta ce dan hazin idan za a yi wasa wasa dan hausa ya dauki kankana sai ya jefi dan hazin wata rana zaune ana gida kawai sai yan hausa suka ce kai amma lokacin kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun san muna ba ku kashi ba yace kuma ku tuna mana shekara kaza kaza ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba yace ai ko da yanzu ba dan annabi ya zo ko da yanzu za a fafa da za ku ji ba yanzu to ko za a gwada ne shi ke aka fara asila makami za a tare yaki annabi yana gida sai gida bani manzo Allah ya fito yace gaba daya gida su an dimu makamai ba za a tare mutu. annabi sai yace haba za ku yaki wa ana baina azulukum ina tsakankanin ku manzo Allah ya ce da haka inna hamutina annabi ya ce ku da wannan wawancin ba wannan abin ai jahiliya ne kawai shi ke da kawai za ku iya za mu iya kawai shi ke da shi a zo yaki yanzu a wannan ba dan annabi na sanin idan ta kashe mutum dubu biyar dubu goma dubu ashirin kuma shi kenan su tafa banza a wasu yadda kasancin ka sauka kamar ta haka su a kashe kuɗi ke a su ba sa sai rini kafin annabi da ya musu wa'azi kuma kawai sai suka fara kuka kawai sai wani jiya rumu wannan wani jiya rumu wannan wani jiya rumu wannan ke sa musulunci ko kowa yake bukata ya sa Allah sarki yake cewa in kuntum ada ku tuna yayin da kuke abokanan gaba wannan kalmar wani lokaci aikin ta na hudu a qur'ani idan Allah masarki su yi magana sai kawo ta da iza a yayin da Allah ya so sai juya kalmar ismi sai kuma iza kuma dole dole haka za ka ba ta fassara saboda haka Allah wani sarki ya so a ya so a fahimce ta cikin aya misali cikin suratul ghafir aya 75 daya zuwa 75 الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلا فسوف يعلمون الذين كذبوا الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الله يكفي والذين كذبوا بالكتاب الله يكفي قال جنرال announcement duk wanda ya karyata littafin Qur'ani malamai suka ce ma karyatawa ma'anawi ko karyatawa nutukan akwai wanda zai kalli qur'ani da bakin sai ce qur'ani da Allah ya saka ƙarya ne wannan qur'ani kaga da bakin karyata ne wani kuma ga shi qur'ani ya yarda qur'ani Allah ne ya yarda maganan Allah ne ya yarda shi musulmi ne amma qur'anin ya yi gaba shi ya yi yamma malamai suka ce wannan bai karyata qur'ani da baki ba amma aikin ya karyata qur'ani qur'ani ya ce karka gumma qur'ani ya ce karka sata Qur'ani ya ce kar kai munafici Qur'ani ya ce kar kai gazafi Qur'ani ya ce kar zina Qur'ani ya ce kar kai kar duk abin da Qur'ani ya hana kai kuma ka kowa ƙwarewa ma wajen yi yanzu Qur'ani ya hana kai abin da aka kar da ya hana ka ba abin da yake kai kana yi ba ka yi daidai ne da ka karyata Qur'ani ko da a baki baka faɗa ba da aikin ka nuna cewa ka karyata akwai wanda aiki su zai nuna maka cewa shi bai ji akwai na tashin kiyama ba mutum ne zai zalunce ka idan ya zalunce ka ka ce masa za mu je kiyama ya ce a kiyama ma yi muri a can me yake nufi ki na bai tsoron kiyama wani ka ya zalunce na gidan mai bai ce ran lahira za ka bani ka ba sai akwai lahira bane zan baka a can ko zumi ne misalla sallah Qur'ani bai magana akwai kiyama ba za ka yi mana aya kiyama alhaqatu da haqama الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة قال الله بارنا بين الحاقة ما الحاقة سنة قيامة قاش سنة انت برجت وآني يتقيامنا أما وإذا أكبس مغنى سيجي آخر يعني waye shekara dubu mutane suna mutuwa har yanzu ba ta shi kiyaman ba ko da wani nan zan kurege ne ba wani kiyama da za ta tashi ko ana so a tsorata ta ba wani kiyama wannan ya karyata qur'ani shi ma a aikinsa amma ko da ba shi bai ta ba da ga anan Allah ya ce lalle wanda suke karyata littafi na wa bima arsalna bi rusulana Allah ya ce da abin da muka aiko annabawan mu da shi annabi ya ce kai ba ka yi ya ce ka bari ba ka bari wani zai kare ta annabi a baki wani kuma aikinsa ne zai kare ta annabi manzala ya ce kar kai kaza kana yi annabi ya ce ka bar kaza ka ki bari ni ne yake da manzala ne yake da kare ta annabi wani ya ce ka ya ce ka bari ka ki bari sa malamin suka ce akwai at-takzibu bin nutqi akwai karyatawa da baki akwai karyatawa da yanayin da zai mu gane cewa ka kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa ya alamu irin wayannan mutanen Allah ya ce da sannu wallahi za su gane kuskuren su da Allah Allah ce sai mun babbaka su za su gane sun kare ta Allah sun kare ta manzannin Allah sai Allah ya ce idil azlal kaga iz ce ta zo amma izari iza al azlal fi anafi a yayin da aka sa musu marulluka a wuyansu Allah ya ce masu kare ta annabawa da kare ta manzannin Allah Allah ya ce mari za mu sa musu fi anafi a wuya ka ta masifa an ba Allah ba zai wannan aiki a sa ma marin da ake sa kafa amma a wuya Allah bai saka maka shi ya dame ka dan kashin makogwaron kawai nan sai ya hadda kashin bayan ka nan sai ya hadda haka Allah bisa dame ka Allah ya ce wa salasil yushabun al-aghlal Allah ya samu sa musu igiyoyin wuta mun ka daure su sannan wa salasil Allah ya samu sa musu kacoci yushabun Allah ya ce za a dinga jan su da shi har sai an kai su ta jahannama Allah ka saba mu ciki Allah Allah ka saba mu ciki Allah sannan wani lokaci zuwa da na biyar tana zuwa da ma'anan ta'alim dalili idan aka magana sai a ce saboda dalilin kaza wallahi ban samu zuwa ba dalili shi ɗana bai da lafiya ban samu zuwa ba saboda muna karatu ban samu zuwa ba saboda na tsaye kaza an yanzu wannan saboda dalilin cikin na ba to qur'ani wani lokaci sai ya juya ya is sai ya nuna ma'anar nuna dalili kamar da Allah ya ce cikin suratul zukhruf aya 39 Allah ya ce wa lan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum wa lan yanfa'akum Allah ya ce da manya-manyan arnan da ƙanana-ƙananan arnan da manyan azzaliman da ƙanana da mugu da ƙarami Allah ya ce walan yan fa'akumul yau a yau ba a cikin wutar jahannama dangantaka ka da wani girman wani kankantarka Allah ya ce ba zai amfane ku ba a yau a cikin wutar jahannama in zalamtum Allah ya ce domin zalincin da kuka yi duniya kaga na in ta zo amma domin tare da ke domin abin da yasa sashin ku ba zai amfani sashi ba ba za ka taimake ni ba ba zan taimake ka ba dalili shine Allah ya ce zalamtum kun zalunci kawo annakum da haka yanzu da manyan da kananan fil azabi mushtarikun Allah ce a cikin azaba za ku yi tarayya za ku yi tarayya cikin azaba babu wani wanda zai fi wani shan wahala da kai da shi duk gashi yanzu cikin wuta ana babbaka mutane Allah ka kiyaye shi ya Allah wani lokaci idan Allah sai ke so sai ya juya ta sai ta koma karfin magana ta gashi iskin ce amma Allah ne ga dama sai ta koma karfin magana ta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 اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mai saduwa wannan masallaci mai albarka majid wasiya da kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala yammacin alhamis bakwai ga watan safar shekara ta wanda kuma shine daidai ga 24 ga watan tara miladiya ta 2020 majalisa mun karatu tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat safat zamu kai shi aya ta gaba mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون Allah madaukin sarki yana ba mu labari game da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu labari cewa annabi Ibrahim yana daga cikin kungiya ko tawagar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya ce wa inna min shi'atihi da Ibrahim daga cikin tawagar tsatso kungiyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai bawan mu annabi mu dan aiken mu ji Allah mai suna Ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم الله يفتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم أعيد يزوى يجوى بنجدنسا da zuciya da take lafiyayya yau sai Allah ya ce in qala li abi musu yayin da annabi Ibrahim ya ce babansa babansa tuna musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Ibrahim ya ce babansa wa qaumihi da kuma tawagar mutanensa da ‘yan uwansa da ƙabilarsa da mutanen garinsu ma za ta abudun me kuke bautawa ne kuma bayan Allah a wannan Allah yana ba mu labari cewa annabi Ibrahim ya biyo ga mahaifin shi Azara cewa ya zo a babin ya ja hankalin mahaifinsa da kuma tawagar danginsa da zuriyarsa kamar da galibi idan za ka fara nasiha kana farawa ne daga gida kamar da Allah ya sarki shi annabi sallallahu alaihi wasallam an dira shi ta kalakarabin wallahi ya Muhammad kai gargade ga dangin ka makusanta to ga anan ma annabi Ibrahim shi ma da zai fara wa'azi baban shi sanar baban shi ne sai da gumaka to sai Allah ya annabi Ibrahim ya fara wa'azi ta bangaren babansa ya ce ya baba bayan wai me kuke bautawa ne kuma bayan Allah bayan ya gama da mahaifinsa sai komawa ga al'umma gama gari gaba ɗaya yake ce musu ma za ta abudu wai mai kuke bautawa ne wai wayannan gumakan da nake gani da wannan mutum mutumin da nake gani shin kuna ga kun rike su ne a matsayin abun bauta su ba ku ci su ba ku sha su ba ku lafiya shin haka din yana yiwuwa kuwa malamai suka ce anan ya musu inkari ne inkari in inkari na nuna musu illa da banar abin da suke yi kaga babu yadda za a ce shekara ka 20 30 40 kana rayuwa tunda kuma sai yau ne tukunna kai je daji ka sassako gunki ko ka zo gidan sa annabi wani wajen baban sa azara ka siya gunki kuma ka ce wai wannan gunkin wai shine ka, shi yake baka ci yake baka sha yake baka lafiya a lokacin da babu gunkin wa yake baka ci wa yake baka sha kamun ka je ka siye shi ko kamun ka sassako shi malaman duba suka ce in muka kula da wannan ayar da Allah yake ba mu labari game da annabi Ibrahim Allah ya ce iz qala li abihi tina musu ya Muhammad a yayin da annabi Ibrahim yake cewa babansa da mutanensa to sai malamai suka ce galibi duk lokacin da ga is a Qur'ani iz alifin bil kisra da zayin bil sukun galibi in ganta a Qur'ani tana zuwa ne domin baka labari fi'ili madi abin da ya riga ya wuce a baya kuma sannan bayan abin ya riga ya wuce tana baka labari akan wani yanayi da wani abu ya faru tana baka labari akan wani zamani wani zamani zarfu zamani wani zamani wani abu ya faru muna da zamani muna da zarfu guda biyu ko dai a ce a baka labarin wani yanayi wani abu ya faru ko a ce a baka labarin wani lokaci wani abu ya faru ko dai mu ce zarfu zaman ko zarfu makan ko a baka labarin wani waje wani abu ya faru ko a baka labarin wani lokaci wani abu ya faru idan muna magana sai mu ce a lokacin sanyi ai an yi kaza a lokacin zafi ai an yi kaza muna ganewa yanzu wannan zarafin kaga yana nuna maka lokacin faruwar abu da safe an yi kaza da rana an yi kaza wannan zarf ne da yake nuna maka lokacin faruwar abu sannan akwai zarafi da ke nuna maka waje ka ce ai mun kaza a masallaci ai a masallaci na bashi kudin sa a masallaci ne kaza to yanzu wannan da kake cewa a qaitu malu fil masjid na ba wa wani kudin sa a cikin masallaci yanzu wannan filin zarafi. zarafi ce da gina maka wajen da wani abu ya faru Allah ya sa mu fahimta to abin da malamai suke so mu gane shi ne ita is a Qur'ani danta galibi wannan is din ta fiye zuwa ne ta nuna maka wani abin da ya wuce shi sa idan kana karatu kullum ka dinga kula in ga is galibi ta fiye zuwa ta nuna maka wani abu ne da ya riga ya wuce wannan abin ya riga ya wuce a baya yanzu kaga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tsakanin shi da mahaifi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu nawa shekaru dubunnai da yawa to amma ga shi yanzu Allah yana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda an ya faru da annabi Ibrahim manzon Allah kuma yana ba sahabbai labari yanzu ka ga wannan maka cewa wani abu ya faru ne a baya kuma yana maka wani lokaci da abin ya faru Allah ya sa mu fahimta ga misali irin wannan Allah masarki yakan nuna mana irin wannan a cikin Qur'ani da yawa wanda zamu fahimci wannan abin da malaman luga suka faɗa sun wannan kalma albarka da cikin wannan aya albarka kamar misali a cikin surat tauba aya ta 40 faqad فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار kaga anan Allah yake cewa faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah madaukin sarki ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nasara kaman ka ce yaushe sai Allah ya ce iz akhrajahu alladhina kafaru a yayin da kafirai suka koyi. annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka shi da abokinsa in a yayin da a wancan lokacin ya kori sahibi ila ta hazin yana ce abokinsa abubakar siddiq kada ka damu kada ka tada hankalinka inna allah ma'ana allah yana tare da mu kuma zai kawo na agaji yanzu kaga wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai yake karanta sahabbai wannan ayar ai abin ya riga ya faru ya wuce ne a baya dan yanzu wannan annabi yana ba wa sabai da yana karanta musu wannan ayan ne kamar yana ba su labarin hijirarsa ne tsakaninsa da abubakar siddiq lokacin da suka baro garin makka za su taho garin madina kaga wani abu da ya riga ya wuce allah ya sa mu fahimta sannan wani lokaci allah wani sarki yakan kawo ita wannan kalma amma sai ya jingina mata lokacin ma kawai kai sai da za ka fahimta yanzu kaga a baya mun ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iz qala li abihi yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa wani abu ne shekara bibin da ya riga ya wuce amma daga ji da kai ka san wani lokaci ne wannan abin ya faru wani abu ne wani lokaci ne abin ya faru ya riga ya wuce amma allah bai nuna maka lokacin kai tsaye ba to amma idan ubangiji ya so wani lokaci sai kama ita wannan kalmar ta iz yana maka abin fa ya wuce kuma allah har sai ya nuna maka lokacin ma da abin ya wuce din Allah ya sa mu fahimta dan misali cikin surat Ali Imran aya 8 Allah ya ce Rabbana la tuzigh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab idan kaga cikin surat Ali Imran aya 8 Allah ya ce Rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana Allah kada ka zame zukatanmu Allah mana Allah kada ka zame mu kan musulunci da imani da ka ga yanzu anan sai ki cewa rabbana ya mu la tuzigh qulubana Allah kada ka zame mu kada ka zame zukatanmu akan imani da musulunci wannan addu'a ce ne kamata duk musulmi ke yawaita yi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب saboda wani lokaci sai ka zo jan mutuwa sai zuciyarka ta zami sai kafa ka ta zami sai ka mutu arni kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fi dukhulaha manzo Allah ya ce ɗayan ku zai rayu kan musulunci yana sallah azumi zakka aikin hajji biyayya komai yana yi har sai ya rage bai wuce sakan goma ya mutu ba min talatin ya mutu ba kawai sai ya bauɗe daga ya bauɗan nan sai Allah ɗauki rayuwarsa a bauɗe sai je shi bauta to shi sa ake so kullum kake addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma Allah ka datar da mu ka hore mana ka ba mu kyautar rahama daga gare ka ya Allah innaka antal wahhab Allah kai ne mai ba da rahama ga bayanka da ka zaba ba tare da sun ba ko nera ba Kare anan wannan ayar Allah ya nuna mana lokacin zarf umma Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz a bayan hadaitana a lokacin da Allah ka riga ka shirye da mu yanzu za nan Allah ya kira isin ta nuna maka aikin da ya riga ya wuce kaga yanzu bayan ka riga ka shirya da mu ya Allah wani abu da ya riga ya wuce kuma Allah sai ka lokacin kenan ba Allah yana nufin yanzu ne kuka za ku samu shirya ba ko a gaba ne za ku samu Allah ya kira a hadaita na Allah a lokacin da ka riga ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma sannan ya Allah ka dasar da mu ka ba mu kyautar rahama daga gare ka innaka antal wahhab sannan a cikin suratul zilzila aya ta hudu Allah ya ce yawma idin tuhaddithu يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك ke لها إذا أنا مع الله ولكن سركيك يومئذ تحدث أخبارها ranar da za mu girgiza ƙasa in ji Allah idan zulzilatil ardu zilzala kai kana jin wannan kasan bala'i za a fuskanta ka ji kana mana idan zulzilatil ardu zilzala kana mana wa dukka jakkan jakka